Masu sauraronmu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sace kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu ta Hausawa STB. Masu saurare na san da cewa dukkanin kusa irin takaddamar da ake fama da ita a cikin jihar Kano na Umita wato baiwa Allah da ɗan cananin shiga har gidansu ya kashe ta. Jita-jita dai tana ƙara yaɗuwa dangane da yanayin mutuwar ta. sai dai kuma yanzu mun tsaya mun yi hira da wata aminiyar kawar ummita kan rabi'a yan garba wanda ta fito ta ce dalilin da ya sa ma ummita ta fara son wannan dan cana shine yadda ya yaudare ta ne da kalmar cewa zai musulunta inda ya ce ma ya canza sunansa ya koma fesal kuma har ya fara nuna mata ma ya fara yin sallah waɗannan da ma wasu labarai duk a cikin wannan rahoto namu na halin yanzu amma kafin nan dan Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gamin ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotanninmu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su. Illa yau kuma ku danna mana lakin domin ma dai hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wurin shiga lungu da saƙonta da kuma nemo muku rahotanni da dumudumin su To a halin yanzu dai sai ku gyara zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi ta da kuma hirar da suka yi a waya ita da shehin malamin nan wato malam Aminu Daura da kuma irin shawarwarin da ya bata akan wannan ɗan cana ta da kuma wasiyar da ta bari a washe garin da za ta mutu inda ta dinga magana akan mutuwa ta da kuma nuna tawakkalinta. A yanzu dai ga rahoton sai ku ɗaya ku saurare shi a ƙarshe. Wata kawar Umma Kulsum Sani Buhari wadda aka fi sani da Ummita ta yi ƙarin haske akan alakar mai rasuwar da kuma masoyinta wato Ken Kongron. Rabi'a 'yan Sani a 'yan Garba wadda ta bayyana kan wadda ta bayyana kan a matsayin aminiyar margayyar ta shaida manema labarin mu abin da ya wakana tsakanin kawarta da wannan dan cana kamar yadda Rabi'a Garba ta faɗa cewa sun san wannan mutumin ƙasar sun ɗin da suna frank daga baya yi ikirarin komawa fesal bayan ya ce musulunta zai yi sannan kuma wannan ɗan cana ya ce ya karɓi musulunci ne saboda ƙaunar da yake yi wa marigayiya umita kamar yadda dai kamar yadda dai na san shi dama shi mutum ne mai yawan fushi har akan abin ma da bai kai ya kawo ba ta ƙara da cewa ko da fa waya suke da ita ta ɗan ɗauki wani ɗan ƙalilan lokaci ba ta ba shi amsa ba to wannan ma sai sa ya fusata a cikin ƙanƙanin lokaci ta ƙara cewa zai iya cewa alaƙar su kamar abokantaka ce domin marigayyar ta san cewa ba za ta taɓa aurensa ba ta yi ƙoƙarin hana ta soyayya da shi amma daga baya ta fara son shi saboda ya yi ikirarin karɓar musulunci sannan kuma ya yi da'awar musulunta wannan abin ya jawo ta fara soyayya da shi har ya ce ya fara koyon yin sallah ma kamar yadda dai rabi'a ta ci gaba da faɗa wannan baiwa Allah tana cewa akwai abin tambaya akan karɓar addinin musuluncin da a wannan ɗan cana yake ikirarin cewa zai yi a cewar rabi'a garba sun gano frank kamar yadda suka san shi ya ci gaba da amfani da sunansa duk da ya faɗa musu cewa ya canza sunansa zuwa fesal baya ga haka ya ɓoye gaske sunan nasa wannan mutum bai taba faɗa musu cikakken sunansa ba kuma ya faɗa musu shi ɗan kasuwa ne a kantin kwari har lokacin da ummita take gidan aure wannan ɗan tana ya taba faɗa aminiyar ta cewa yana fasanta har a wannan lokaci ita kwa wannan aminiya tata ta nuna masa cewa ba zai yiwu ba ka dinga soyayya da mata aure baya ga wannan kuma dai haka suka dinga shawo kansa sai ga shi da ƙarshe kuma ita ma dai ummitar ta zo ta ƙara fitowa daga gidan mijin nata Laya kuma ya ƙara dawowa ya ci gaba da soyayya da ita ita kuma a lokacin nema ta fara son shi tunda ya tabbatar mata da cewa zai musulunta kuma har ya canza sunansa ma daga Frank ya koma Pesan to akwai dai wannan suna da ya bata na Frank mama shine asalin sunan nasa ba wannan dai shine babban kalubalen da Umita ta fuskanta a gurin wannan bawan Allah mai suna Frank ko kuma mu mai suna Kongrongon sunan nashi ma dai na ne amma kuma da ya ƙarshe ya zo ga irin abin da ya aikata mata mutane dai suna ta ikirarin cewa ai wannan umita kawai ta ci kuɗinsa ne kuma baya ga wannan ta yaudare shi tabbas a rahoton da muka hada a jiya mutane dai sun sha turo mana maganganu akan cewa dama tabbas bahaushe na cewa kwaɗayi fa mabuɗin wahala ne kuma dukkanin wani wanda ya hau motar alakoro to fa za a je shi a tashar wulakanci ne idan bera ma fana sata ko shakka babu daddawa ita ma tana da warinta babu yanda za a yi a ce su ma iyayenta su ce wai ba san dukkanin wani alaka da take tsakanin su ita da wannan ɗan cana ba yanzu dai sai dai mu ce ƙurin kus kan ɗan bera kamar yanda bahaushe yake faɗa idan yana yin tatsuniyarsa wannan dai dukkanin wani ku ce da za a yi mai faruwa dai ta riga da ta faru sai dai kuma mai saurare a daren jiya shi ma sarkin nasu na cana wanda yake zaune a nan jihar kano ya fito ya yi ikirarin cewa ba sa goyon bayan abin da wannan ɗan ƙasa ta ya aikata kuma akwai wata kande ita ma ta fito ta ƙara tabbatar da cewa dukkanin wani abin da ya to a yi mishi hukunci daidai da abin da ya aikata sannan kuma a fito shi ma a kashe shi kamar yadda ya kashe ta to daga wannan kuma ba mu kawo muku rahoto yadda malam aminu ibrahim daurawa suka tattauna da wannan baiwa allah a lokacin da suke da ita Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya bayyana tattaunawar da suka yi da umma kusum buhari kafin a kashe ta a gidan iyayen nata shehin malamin ya ce ya ba marigayiyar shawarwari a game da shirinta na auren mr kwen kwen bayan ta faɗa masa cewa ya karbi musulunci sai dai kuma malam aminu daurawa ya ƙare mata bayani akan cewa muddin ya karbi musulunci to wannan ba fa wani abu ne wanda a ce ba ta iya aurensa ba dai har iyayenta su ma sun amince kuma ita ma ta amince da cewa za ta auren nasa sai dai kuma daga bisani abin da ya kara fitowa a shekar ya yake bai musulunta ba ƙarshe da kuma mutane suka dinga fitowa suna ikirarin cewa wannan ɗan cana dama ɗan ƙungiyar asiri ne mai suna wai just do it kamar yadda dai labarai suka ta ya musu haɗu a kafafen sada zumunta fatan mu dai kullum shi ne ubangiji Allah subhanahu ta'ala sa mu karfin zuciyarmu ya kuma ba mu damar cin jarabawa ta kowane fanni wanda yake mana a rayuwarmu domin dai Allah subhanahu wata'ala dama yana faɗa babu yanda za a yace kun yi imani kuma sannan ku ce ba za a jarabce ku ba ta wani fannin ma abin da ka fi son shi a duniya to fa a nan Allah subhanahu wata'ala ke jarabtar ka Ummi ta dai tamkar ta san da cewa za ta mutu washe gari a hirar da suka ita da ƙawata ta dinga yin maganganu akan mutuwa tare da kuma nuna cewa ita fa a shirye take tsaf ko a yanzu mutuwa ta zo mata za kuma yi tawakkali za ta karɓe ta domin ita gaba ɗaya rayuwar ma ta fara fita a kanta ne ba wani abu ba. wannan dai duk biyo baya ne baya kafin a ce wannan ma kafin a ce wannan yarinya mai suna ummita ta bakunci lahira fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya jikan musulmi a duk inda yake a faɗin duniya sannan kuma ya ƙara jaddada kafafunmu da kuma zuciyoyinmu a cikin musulunci ya kuma ba mu iko da kuma dama ta aikata abin da yake daidai a cikin musulunci ba kuma kaucewa abin da yake ba daidai ba. mai saurare a ne muka muku karshen rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton wanda muka muku mun gode muna jiran sakon naku a shafin mu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairin sa amin